Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a gaya kusa da ƙauyen tondika wato an kama wasu miyagun ƙwayoyi na smuggle tare da taimakon jami'an tsaro na ruwa na jandarma akwai mu da ƙarin bayani wasu hare-haren sama na rundunar sojojin nijar kan 'yan ta'adda da suka kai hari kan tashar sojoji a ciwa eh, sun salwanta wasu fararen hula a cewar ta sanarwa ta gidan talabijin na ƙasa sai kuma cikin shirinmu na musamman za mu taɓa batutuwan da suka shafi alaƙa ta jini a ɓangaren doka. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya wani samame na jami'an jandarma na ruwa na gaya ya taimaka wajen kama wani tarin miyagun kwayoyi na smogul da kuma sigari a kumin ɗin gaya a jiya wajen karfe bakwai na yamma kusa da ƙauyen tondika ko da yake masu fataucin sun tsere amma jama'an sun kama waɗannan ƙwayoyi na jabu ƙarin hasken ajijan shef isa hasumi kwamandan ɗin jandarman ruwa na gaya a cikin rahoton fadal alu mun ka samu labari bisa ga wannan na jima a matsina na shugabanta wannan na ɗauki matakin da ya kamata ni shirya hita wanda yake shi nan Allah ba mu sa'a kuma kimanin karhe bakwai na dare da minti goma muka samu muka samu waɗannan kayan muka kama su kai mutane ko da muka je saboda kasan da babban jirgin mu muka ji ko da suka ji karahi kawai suka zabura suka bar kan suka gudu to da yake yanayin dare na kaga ba mu iya cewa mu kwarare su mu bi su kuma ga ruwa dole dai muka yi hankuri da abin da muka kama insha Allah mun nemi al'umma godiya kuma muna jan ƙara jan hankalin su ƙara taimaka muna saboda kaga da taimakon su na da taimakon Allah wannan abu ya faru tsakani da Allah kanin da aka ce a sa su a kasuwa za su iya kusanta miliyan 100 aka ce a saida su saboda kun san kini na ga sunan kala-kala waɗanda masu tsada a su sosai likitoci sun hana saboda ba a bincike su ba ta baro na hanya ta aka shigo da su a cikin wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasa ma'aikatar tsaro ta sanar da wani mai da martani kan harin da aka kai a tashar sojoji da ke ciwa cikin daren ranar 5 eh, ga zuwa 6 ga watan Juni shekara ta 2024 da hare-haren sama na rundunar sojojin Nijar kan wani ayarin 'yan ta'adda bisa babura da motoci da ke kan hanyar zuwa tashar hakan ya janyo mutuwar fararen hula game da wannan batu kungiyar 'yan musu ta yi Allah wade da wannan hari tare da yin kira ga kwamitin ceton ƙasa da ya haske kan wannan lamari da kuma sanya waɗanda abin ya shafa cikin yan ingancinsu da irin waɗanda haɗuran suka faru a baya. 'yan takarda suka samu jarabawar shiga aikin duwa a shekara ta 2018 sun yi wani zaman dirshin a yau da safe a gaban ma'aikatar kuɗi burin haka shine na nema a sanya su aikin gwamnati isufu ingai ibrahim ya bayyana jin rashin jin daɗin su a cikin rahoton hassan nuru abdulrahman. A shekara 2018, ministan kasafin kuɗi ya shirya wata jarabawa na ɗaukar jami'an Duwan. Mun yi wannan jarabawa mun samu a shekara 2019 daga bayan minista ya soke jarabawa. Mun kai matakin a gaban shari'a. Sai kuma a shekara 2021 mun samu matakin doka da ta soke matakin minista kuma aka ce a bi muna da haƙƙinmu. Bayan haka ko ministan bai girmama matakin dokar ba. Mun kuma a majalisar ƙasa kasa saboda an ɗauki mutum 200 an yi watsi da mutum 48 bayan wannan har yanzu babu ɗaya daga cikin biyun da aka girmama dokar shari'a yanzu firaminista shine ministan kasafin kuɗi shine ya kamata ya ɗauki nauyin a hannun shi ɗauki waɗannan mutanen kuma a tura mu wajen Ƙungiyar ma'aikatan haƙar ma'adinai na Sumayar ta fitar da wata sanarwa a ranar jiya a Arlit. Ƙungiyar ta yi Allah wadai da halin da ma'aikata suke ciki a wannan kamfanin na haƙar Iranium, tare da yin kira ga gwamnati da ta duba kuma farashin Iranium a kasuwar duniya. Mu saurari Abbas Munkaila, Sakatare Janar na Ƙungiyar santramina Arlita a cikin rahoton Mutari Abdullahi. No. Mu ma'aikatan Somayera na matakai daban-daban muna buƙatar halartar Nijar da akalla kashi 49 cikin 100. Muna buƙatar soke kwantaragi da kuma kwangiloli masu cin kuɗi tare da kamfanonin Faransa da makamantansu saɓanin cin moriyar kamfanonin Nijar da buƙatar sake duba farashin Nijar na shekara ta 2023 jika 75 zuwa farashin talla da ke jika 140. Muna buƙatar sake duba manufar harka ta shekara ta 2023 2023 da kuma daidaita kashe-kashen kuɗi na baya. Muna buƙatar girmama alƙawura da nauyin da ɓangarori biyu suka ɗauka sofamin da orano da kuma yin kira da a bayyana gaskiya kan batun man gazuwal da kuma sakin mutanen da busan habu san sabka ba da aka kama. me yasa me ya kamata a yi gaban barayin busashe a yankin su wato tambayar da mutanen kumin ɗin bazaga suka aza ganin cewa suna fuskantar matsalar satar dabbobi na 'yan fashi da makami magajin garin bazaga alhaji manu ibrahim ya ƙara ba da haske kan wannan matsalar suke cin karo da ita a cikin rahoton asuman musa arzika ba duk dare ba ke wucewa ba a ce ba ga inda an ka swaci wasu shanu ko wasu awaki ko wasu tumaki hakan ga dai jami'an tsaro suna bakin nasu kokari amma dai Allah ya sa dai har yanzu dai abin dai kullum yana faruwa Allah ya kara mana tsari kurum mutane da ai ta kulawa yan kwanakin baya su jami'an tsaro na Najeriya sun yi wani dan moshi nan sai suka mu duka miyagu an da wannan waje ko can al'ada da an hatsamo su can nan na su ketarwa Mun lokaci kuma tare da haɗin kan wasu yan gida suna labewa to in sun labe kuma cutar da suka yi can ita suke zuwa nan kuma suna aiwatawa da makamai na suke wannan aikin nasu da in ba da makamai ba to jama'a ai ba su sayan karshen jama'a ko su awa makamai gare su ko makamman nasu ba kananan makamai na ba kenan dole mu je su ja jikin su dangance da wannan Tun faruwar al'amarin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023 da ya janyo takunkumi kan Nijar, kamfanin wutar lantarki na Nijelek na fuskantar karancin sabbin kwantar na zamani Faruko Lawali Idi, shugaban reshen sadawa da hulɗa da jama'a na Nijelek ya bayyana matakan da aka ɗauka domin magance matsalar a cikin rahoton Zainab Abdu. depuis l'avènement du 26 juillet 2023. A sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan juye na 2023 kasar Nijar na cikin takunkumi wasu iyakoki suna rufe mafi yawan hanyoyin da muke shigo da kayayyaki su ma ba su aiki hakan ya yi tasiri a kan al'amarin saka wutar lantarki na kamfanin Nijalak. Tun wani lokaci muke fuskantar matsalar kayan aiki musamman kwantar. Muna da kwantar a halin yanzu amma waɗanda aka fi tambaya ne babu su su ne kilo uku da kilo shida. A halin yanzu dai akwai buƙatar saka kwantar dubu talatin da ba mu yi ba eh, amma an ɗauki matakai domin magance wannan matsala tun wani lokaci muka yi odar sabbin kwantar waɗanda za su iso nan da lokaci kaɗan amma ba mu da da rana. Batun kishin ƙasa shine taken farko na jarabawar salon waƙe ko gwaninta rubutu da matasa 'yan sakai kai da kuma ƙungiyar Alternative Espacito Rishan Zandar suka shirya. Makarantu da dama sun halarci wannan gasar Ali Keta ya hiranta da Ismail Abdullahi, mamba na kwamitin shirya gasar. Wannan gasar yana da manufar girka 'yan kasanci ga yara ɗalibai a farfado da masu hazaƙa da suke ɓoye a fannin rubuce-rubuce. Mu muna fatan ta hanyar wannan gasar nan gaba yaran su zama jagorori na gari manyan ma'aikatan gwamnati da za su tunkari duka wani abu da ƙasar take fuskanta wajen yaƙi da cin hanci da ƙabilanci da da dukiyar ƙasa shine abin nufi. A karo na farko ne da muka shirya wannan gasar kuma da yarda Allah a shekaru masu zuwa za a rubanya wannan tsarin domin yaran su farka. Ɗaliban su ƙirƙiri abubuwansu ta hanyar fasaha da kuma ƙaunar abin. de conception de Ƙasar Senegal mai rike da kambuncin kofin Afirka wato za ta buga wasar sada zumunta tare da Nijar domin shirya kana da za a gudanar a ƙasar Cote d'Ivoire nan da 'yan sa'o'i a Stade Abdullahi wadda da ke birnin Dakar ko da yake Nijar ba ta halarta. Sabon kocin Nijar na ganin cewa abokan wasan ba kaɗan ba ne domin su san matsayin tare da 'yan wasan Senegal. kocin ya bayyana cewa a shirye suke ku rike dai cewa wasan sada zumunta ta fara a ranar 6 ga watan juni a shekara ta 2023 inda kasashen biyu suka fafata kuma suka tashi kunnan doki ɗaya da ɗaya Ƙungiyar ƙasa ta wasan motsa jiki da kuma wato shiga rangadi ta gudanar a ranar jiya da yamma a Doso da wani aikin kafa ƙungiyar a reshen yankin Doso ɗin menene mahimmancin irin wannan motsa jiki ga masu yin shi amsa tare da Ali Kimba Samba wato shugaban ƙungiyar a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Wannan haɗakar ƙungiyar tana da manufar saka duka 'yan ƙasar Nijar ga harkar motsa jiki su kula da abin da zai saka su kasala ko ya kasance a fannin aiki ko a fannin zamantakewa ta hanyar ayyuka a kowane fanni ga jama'a da suke fama da nakasa da kuma jama'a da suka manyanta da dukkan jinsi har da matasa ya kasance mutum yana cikin birni ko yana ƙauye. A baya ana magana hauhau sha'awar kasala ta gaɓoɓin jiki ga waɗanda suka manyanta. A yau za ku samu matasa 'yan shekaru goma sha biyu goma sha biyar da suke fama da irin waɗannan matsaloli, wanda hakan ya sa cututtukan da ba a ɗaukawa suna ci gaba da yin ɓarna sosai. cikin susar mu na musamman sai na nufin ta fuskar shari'a wata alaƙar da take haɗa ɗa da ma'aifansa na jini ko a'a ko guda daga cikinsu alaƙa ita ce tushen duk wasu batutuwan 'yanci da abubuwan da suka zama dole kan yara ko kuma kan ma'aifa game da wannan batu anise karim ya hiranta da juju ali musa da ke kotun agadas. Affiliation a fannin doka yana nufin nasabar jini da ke hada yara da iyayensu. Ayar doka ta 312, 313, 350 suna bayanin rabe-raben dangantaka ta jini wanda aka fi samu shine yaron da aka samu ta hanyar aure. A ɗaya ɓangare kuma akwai yaran da aka haifa da ba ta hanyar aure ba, na alaƙar da ke akwai tsakaninsu da mahaifansu da ake iya saka saka su a cikin haƙƙinsu. Akwai yaren da ake ɗaukawa a riƙe. Ayar doka ta 343 na kundin farar hula ta yi bayani rabe-raben yaren da ake iya ɗaukawa a riƙe a kundin farar hula. A cikin waɗannan abubuwa uku da na yi bayani akwai yanayi mai matuƙar haɗari a fannin zamantakewa shine irin yaren da ake samu da duka iyayensu suna da alaƙa ta jini ɗaya kamar yaron da aka samu tsakanin wa da ƙauna ko kuma kawu da anti ko uba da yarsa ko kuma uwa da ɗanta a nan ana kiran su haramtattun yara sannan akwai na biyar yaron da aka samu wanda mace da namiji suna aure sai mace ta samu yaron a waje ko ko kuma dukansu suna da aure tsakani amma su samu 'ya'ya a can waje. Menene illolin irin wannan alaka? Abin da ya shafi rabon gadon yaren da aka samu ta hanyar aure da waɗanda aka samu da ba ta hanyar aure ba. da yaren da aka ɗauka aka riƙe duka suna iya samun gado sai dai haramtattun yara da aka samu su kaɗai ne ake iya yi musu tanadin wani abinci idan akwai bukata saboda a hankalce bai dace a same su ba ta hanyar da aka same su abin nufi yaren da aka samu tsakanin kuba da waɗannan hukunce-hukunce ne ake iya fuskanta kan irin wannan alaƙa abin da ya shafi yaron da aka samu a waje haramtaccen yaro na abin ya kasance kundin shari'a ya tanadi hukuncin ɗauri gidan kaso na kwanaki goma sha biyar zuwa wata uku sai kuma tara jika goma zuwa jika ɗari sai kuma yaron da aka samu a waje amincewa duka ɓangarorin biyu da yafiya yana hana hukuncin ɗauri. pardon de la condamnation. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu na sashen Hausa daga nan Sidiyo Kalangu. Barin haɗa ko da Musa Hassan da zai gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kayan sannan a ci gaba da sauraron studio Kalangu.